game da canjin fasalin kudaden Najeriya inda mai girma gwamna ya ba da umarni cewa al'ummar jihar Kano su ci gaba da kashe tsofaffin kuɗi kama da kan ɗari biyu ɗari biyar dubu ɗaya ba tare da sun ji wani tsoro ko fargaba ba domin gwamnatin jihar Kano ba ta lamunci 'yan ƙasa su shiga cikin mawuyancin hali saboda wani tsari da wani mutum wanda ba shine Najeriya ba ba kuma shine shugaban ƙasar Najeriya ya kawo ba a cewar mai girma gwamna duk wani banki da aka yi wa tsohon kuɗi yake karba to za su kwace shaidar kasancewar nan bankin halartacce a jihar Kano haka kuma mai girma gwamna ya ambaci cewa duk wani shago da dukkan wata masana'anta a jihar Kano da suka ƙi karɓar tsofaffin kuɗi gwamnatin jihar Kano za ta rufe waɗannan gurare da haka gwamnati tana mai ƙara kira ga al'umma cikin tausayawa cewa su ci gaba da amfani da tsohon kuɗi. da sauran kamfanoni da kuma inda ake cinikayya a ci gaba da karɓar tsofaffin kuɗi domin sababbin kuɗin ma babu su saboda haka muna roƙon ku ci gaba kuma duk bankin da aka kai ya ƙi karɓar tsofaffin kuɗi wato mutane su yi asara kenan a kawo mana sunan wannan banki dama kuma mun sa kwamiti yana zagawa duk bankin da muka samu ba zai karbi tsofaffin kuɗi ba domin ya sa mutane su yi asara talakawa su yi asara 'yan kasuwa su yi asara mata su yi asara matasa su yi asara to za mu soke wato certificate ɗin wannan banki in kuma soke certificate ɗin wannan banki to ba su da iko su yi haba-haba a wannan guri za kuma mu rushe wannan banki za mu zo mu yi makarantu yadda za a ƙara ilimi a kansa saboda haka mun ba da umarni a ci gaba da haba-haba tsofaffin kuɗi domin babu sababbin kuɗin kamar yadda kotu ta ce kotun ƙoli na najeriya ya ce abin da gwamnatin tarayya ta yi ba daidai ba ne su jira a ci gaba da yadda aka saba haba-haba da tsofaffin kuɗi da sababbin kuɗi a ci gaba da wannan har sai lokacin da suka yanke shari'a akan ƙarar da muka kai amma duk da haka gwamnan bankin najeriya ya fito ƙarara ya ba da umarni ya ƙi bin umarnin kotun koli ya ce kada a karɓi waɗannan kuɗaɗe to mu muna jan kunnensa najeriya ba ƙasarsa ba ce ba shi ne shugaban ƙasar najeriya ba duk da mun san akwai masu faɗa a ji wanda suke zagaye shugaban ƙasa suka murɗe wannan abubuwa talakawa suke wahala to mu dole ne mu faɗi gaskiya domin ba za mu da wannan ba saboda haka duk bankin da bai karɓi tsofaffin kuɗi ba za mu soke satifiket ɗinsa. duk kuma mai ciniki wanda ya ce ba zai karbi tsofaffin kuɗi ba to za mu rufe wannan guri kamar yadda muka yi wasu wurare kwanakin ba to jama'a assalamu alaikum my dear to al'ummar jihar Kano ya rage naku ku cire tsoro ku ci gaba da amfani da waɗannan kuɗaɗe kuma a ce al'ummar Najeriya gaba ɗaya har zuwa lokacin da ake a ainihin wato za a ga bayan wannan shari'a kamar yadda mai girma gwamna ya ambata domin idan muka duba tsarin mulki ya ba da dama da daga nan zuwa shekaru ɗari kamar da shi wato mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El rufa ya faɗi an ba da damar cewa za a iya kai kuɗi babban bankin Najeriya kuma ya karba to inda da waccan damar me zai sa a ki karɓar tsofaffin kuɗaɗe tare da cewa ga tsarin da ainihin wato ko mu ce halin da ake ciki cewa ana shari'a tsakanin su waɗannan gwamnoni da suka kai gwamnatin tarayya ƙara game da wannan batu ko kuma babban bankin Najeriya kara game da wannan batu har zuwa lokacin da wato kotu ita za ta yanke hukunci. A cikin jawaban da muka gabata muku na wani barista da nan jihar Kano ya ambaci cewa kotu ta ba da damar a ci gaba da amfani da tsohon kuɗi har zuwa ranar da za a dawo a yanke wannan shari'a amma na har zuwa ƙarshen waccan shari'a. Ga dukkan alamu mutane ba su fahimci bayanan ba kuma zuwa yanzu ina ganin cewa mutane sun yi irin tsorata da razani duk da yake dole ne mutane su razana su ki karɓar waɗannan kuɗaɗe saboda matsalar tana banki tunda idan mutum ya ci kwaikwayi kuɗin sa ya je banki aka ƙi karɓa ta za a yi shi kuma ya sayar da kadararsa ga wani a bashi tsohon kuɗi ya karɓa to kaga kenan yanzu ya rage na ita gwamnatin jihar Kano da gwamnatin jihar Kaduna waɗanda suka yi wannan furci a ga suna rufe duk wani banki wanda ya ƙi karɓar tsohon kuɗi karo na farko gabanin a fara rufe masana'antu domin su masu masana'antu madogararsu shine banki matukar bankuna sun ci gaba da karɓa babu wanda zai hana masana'antu da sauran 'yan kasuwa shaguna da sauran sauransu su ci gaba da karɓar waɗannan tsofaffin kuɗaɗe har zuwa lokacin da aka ambata. Tabbas wannan ba abin mamaki ba ne domin ko akwai kuɗaɗen da aka bayyana cewa gwamnatin Najeriya ta soke amfani da su ba, bankin Najeriya bai soke amfani da su ba, mutane su da kansu ta hanyar propaganda suka haramta amfani da waɗannan kuɗaɗen ko kuma wasu dalilai waɗanda ainihin wato ko suka gabata. a waɗannan kuɗaɗe su ne silallan kuɗi irin su naira biyu kamar yadda wani ya je banki aka ba shi tsofaffin waɗannan kuɗaɗe waɗannan silalla a matsayin kuɗaɗen Najeriya waɗanda ainihin wato ko dama gwamnatin Najeriya bata soke su ba amma mutane su suka daina karɓar su kamar da wani ya bayyana a cikin wani takaitaccen bidiyo to kaga ko har ta tabbata cewa akwai kuɗaɗen da mutane hakan nan ta hanyar propaganda ko wani dalili suka daina karɓa ba tare da gwamnati ta soke su ba ba mu mamaki bane ba dan waɗannan da aka samu umarni daga gwamnatin a daina karɓar su abin ya kai ga an yi shari'a an daga an kuma dagawa tare da kuma shari'ar da ake gabatarwa da bayanan da wato ya fito daga kotu daga wajen alkali babu mamaki wani mutane su kasa natsuwa su ainihin watsi da waɗannan kuɗaɗe saboda haka wannan kiranye da mai girma gwamna yayi abin dubawa ne Allahumma ya rage na ita gwamnatin tarayya ta fito ta ƙara yin wani bayani wanda yake tun kuɗe jawaban shi mai girma gwamna muhimmin abu na biyu da zamu gabatar muku shine jawabin Sheikh Ilyas Zandar ɗaya daga cikin shahararrun malamai cikin manya-manyan malaman Afirka waɗanda Allah ya ba su karbuwa sautin su yake shiga birni da ƙauye lungu da saƙo ya yi magana game da batun zaɓe da ke karatowa a ƙasar mu Najeriya yana mai aika da sako ga malamai akan saɓanin da suke samu game da zaɓen shugabanni wanda yake bayuwa ga wannan zagi wannan wannan ya ci mutuncin wancan har ta kai ga watakila ana iya wa juna ƙazafi sai dai gabanin haka malam ya ba da takaitaccen tarihin raba Najeriya da kuma alaƙar Najeriya da Nijar da gudunmawar da ƙasar Faransa ta bada wajen raba ƙasar mu Najeriya malam ya bayyana cewa alaƙar Najeriya da Nijar alaƙa ce ta jini da jini kuma alaƙa ce ta addinin musulunci. Eh, saƙonmu na farko ko na siya ta farko ga 'yan uwa na jini na addini mutanen Najeriya. Yanwa idan muka ce mutanen Najeriya 'yan uwa ba suke ba a yi ba ne ba, 'yan uwa ne na jini da addini. wanda idan muna maganar najeriya ba ma ɗaukan wasu ne muke wa magana yan uwa inda mutum zai san da haka sai natijawa ko masu karanta tarihi za su san da haka misali guda zan baku na cewa muda da najeriya abu guda ne yan uwa ne na addini kuma da da jini gaba ɗaya ne ah, wanda ya karanci yakin fara. wanda aka yi a 1967 bayan kashe sardauna da tubafalewa a 1966 yakin ya tashi cikin watan bakwai na 1967 wanda dai an san yakin biya fara yakin ujuku wanda ya so an san najeriya ko raba najeriya yan wannan yakin za ku san nijar da najeriya abu guda ne kuma yan wani na addini da mara da shi ne ko karanci meye matsalar shugaban ƙasar Nijar Jihar Hamani da waran shi a wancan zamani kowa san shirin da aka ma Najeriya kuma a gaban shirin na raba Najeriya waran shi da gwal iya cikin na gaba waran shi an san shirin da aka yi da ujuku yi, kowa ga abin da bala'in da aka yi a tarihi wanda dai a takaice horon shi ce a gaban abun kuma kun san Najeriya ko na bangaren Najeriya wurin shi take iko ita take mulkin mallaka dan Cameroon nan Chadi nan Niger can Benin duk gaba daya ba wanda bima horashi shi da a bandar Niger ba wanda yawa horashi shi ta waye kuma kowa sa wancan zamanin matsayin jihar Amani da Ofutu Bayne shugaban Cote d'Ivoire Ofutu Bayne shine karan horautar horashi shi a wancan zamanin dishi ya nemi kan ya samu kan Afirka wannan kasashen gaba daya suka kewaye wa nigeria nigeria an ba daga nijar ba ba irin suka san makamai shugaban irin sarsin sadau wannan na nijar manyan sojin nijar su suke sarsin sadau ba su suke transportin ɗaukar makaman da ake oda daga waje daga nijar duk wani rijiyar asusun ka tushin da ƙari daga nan aka daga ture babu hanyar shiga a kaiwa 'yan arewa sai daga nijar kuma cikin tarihi soji da yawa suka yi shahada a cikin rikon Nijar da yawa suka yi mutu a can har kuma sun koma 'yan ƙasa a Nijeriya sun bada jini sun bada da dukiyarsu kuma jora mani ya diba an ce ya diba alaƙa shi da wurin shi da fito banye abinda aka ce ya diba kurin gani ɗan uwan na addini baiwa iya kallo a raba Najeriya iya kallo wallahi kowa mutum ya karci tarihi kuma zai ce wani Najeriya ya shirme ne bisa mu yi a ba ya neman kawo daban-daban ne abu kura ne da haka yan uwa abin muke mana kullum da abin zai wakana a Najeriya mu yana shafo mu kuma iya damu yan uwa abin da yau kowa jin mai jin hanyoyin sama labaru mu dai mu ba abin yake damu mai irin yan kowa san a yau a duniyar mu Nijar Najeriya an san yadda kimar malamai take da daraja a idan mutane ha a wajen hukuma ba wani abu da hukuma za ta yi da malamai amma irin abin da yake wakana yau a najeriya iya neman yadda kimar malamai me in wata hanya wasu aka ba su kawo ba wasu yan uwa wasu daga wasu daga cikin malamai irin yanda yau kuna ji yau ni da ban je ba tunubu ko atiku ko kwankwaso iya zaki ko aibanta ɗaya a cikin su karara ko amma malamai nawa kai ji malamai balle masu aƙila? maza ka iya kama sunan malamin iya ce dan kaza ne makaryaci ne dan kaza ne aibantawa karara iya zulumi mutunci shi wasu na kabara wannan wallahi kabara ce ba gaskiya bane ba Don wannan abin idan kai malaminka ya zubi da kimar wani malami kai ma wancan ya zubi naka za a gari gaba ɗaya malamai ba su daraja a wajen ya kamata malamai su wani kawai ba wata ci gaba ku yi siyasa ku zama da kake so amma kai shi dan takara bai zagi wancan ba kai ka rika zai zan ka ta kamar kai nace dan karan harawata malami zai karan harawata iya zagin wani kan malami zan mushi akan kurin ra'ayin wani ba kai zarawa ba illa ma kai zarawa ma dama dama wani za a zaba rika zagin aibanta malami dan uwanka na addini kuma ko san malamin addini ne da Allah ku yi hatara idan kin malamai ta zubi abun ku ba abun da saurawa kun ba wani cigaba yan kai ka ta wancan shi masu rubuta ka muna fata Allah sa su halka kowa ya abin da ke zaɓar siyasa shi amma aibanta juna balle yadda kima malami ba ci gaba in ba rushe addini ba Allah sa su gani a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan saƙo da malam ya bada ya kai ga waɗanda aka aika domin su ya Allah ka sa wannan zaɓe lafiya a gama lafiya wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sabi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh